في الإسلام باختياره الحر جزاء ذات في ذاتها وقد أعلن التزامه من يبين رقاص به وبأحكامه فلا حرية له بيد صور الإنس بعد ذلك في الردة عنه شيء كينا صورة وإلا فهو ملاحق بعد استسلامته أين بالمسؤولية الجرائية التي عقوبتها القتل ايه حقنايك حبوا بحقيقتهم كل شيء لما دام في بعد انت كتبت ايوه انت كم مسلم بعد انت بدل ريدوا kana kashe mutum yanzu kaga a Najeriya ba a kashe mutum ko idan mutum ya kisan kai ba a kashe shi ko mutum ya kashe uwarsa ya dawo gida ya kashe uwarsa ya dawo gida to kana kashe wannan kai za a kashe kana kashe wannan duk wani ɗalibin ka sai sun kashe shi ka kafa gwamnati Kai ba kai ba Munan, sai ka ja mana sai an za a ina yake karatu za a zo ka a ni ni na koya masa da ba za a yi ba tambayoyin ne za a yi inda wanda za ka yi lokaci su malam wasu wannan goyon bayan irin wannan tambayoyin zai zo na ce malam ɗaya hukuncin wanda ya zonta in ya riga in kashe shi eh, a ce ce a ce a sun yi rubuce-rubuce ne kama haka wannan kuma inda zan yi ma dubarburan tabaruna in tukunke ya ka in rikita ka in jefa ka inda zan jefa ka ta inda za ka rabu da ni to su malam uwan na gari ce ai baka ba shi amsa ba zai zama na da wani lokaci ai baka ba shi amsa ba bayan ba da amsa ya za ta zama ni kuma tsiyar ba ni kaɗai za ta shafa ba kai ma za ta shafe ka amma sai ka tsaya tsayin da ka ba shi amsa bayan ni na faɗa masa maganar da na gamsar da shi shi ya gamsar daga gare ni amma kai kuma ɗan gida wanda za ka ji nemi ka ce alhamdulillah da na kullum sannan so kai za ka fara ka don me ban ba su amsa ban ba su amsa hmm? a ko cikin mu nan wani lokaci ko na da mana Ni da kwan jami'in wani lokaci ne zuwa misali ne kana hudu ba sai aka ga masallacin ya ne nutsuwar ta kai da tsuwar jama'a kowa yana zuwa ido sallah dan akidoji daban-daban so suka cewa ah, kara ka je suna faɗa kansu kai inda ake gaskiya wuri kaza ba wani shi da bambanci kawai addini ne zalla idan ba ka yi addini ba ba ka yi tare da shi ko da kanan gaskiya ake bi ni ina ga buricin zan koma guna tunda gaskiya ake bi ba cin mutuncin mutane ake ba sai kenan ya tashi zai makalala ana tsakiyar sallah inda jama'a suka haɗu ya alaikum, assalamu alaikum ce wa alaikum assalam ne da hukuncin bin tsari ka sallar ka ce ba za a bi shi sallah ba ce au zama kuma dole in ma yi kai masa ka ka ci gaba da bani wani sai ma rabiya ciki kaga daga nan wuri ya fasa sannan ka ce za a bi shi sallah za a yi menene a abba mutane dama dan ya koma dalika ba shi yanzu ya ce kaza kaza ni a gaba na aka rasa ba ya ce kaza ka fomar da shi da ma'ana fa ka gane ko ka gurbi hancinsa da kafa ga shi jini na zuba malam ka riga ka gama da shi don wanka sai ne kai baka ba da hansa me za ka sai yi bi sallar ne ko kai bi sallar wani ma zai ce ni wallahi ban gane da kake so ka ce ba ni wallahi wannan da malmale da malmale ka ban gane da kake so ka ce ba kan eh fito ka gaya mana za a bi ne ko ba za a bi kuma me maka wannan din wanda ke jin nauyi ne zai maka ka kamar jin mallan wani ne ke faɗa maka wannan ya za ka yi to dole wani lokaci sai ka kurfe ido ka buga kansa da bango karfe ka ko gefe ce maka ka kai baka ba da amsa ba ni ko na ga abun da na gani na hango abun da na hango na ga hatsarin da za mu shiga ciki daga cikin irin wannan misali zai buga maka ciki ka nuna min a cikin nan wanda ba a iyayen sa yan tarika ba ne ba duk wani ɗan izara da ni iyayen sa yan tarika ne ko a dole mutane su ce gaskiya ne gaskiya ne to duk wani ɗan tarika da kasar yana da tasiri ba ta sama da kanan wannan wata na ce mu aje ta gefe gida ku zo mu gina addinin musulunci shi wannan sai koma gefe ita ai baka bashi hausa ai kaga yan aji a kwana in ma mugu ne to ba zai iya ci nasara ta wannan hanyar ba in ma turo shi aka yi ya shafa su to ba zai ci nasara ba ni gidanmu ga kaza ga kaza ga kaza wannan ma ga kaza ga kaza mu gaskiya ne ga yadda suke saboda kana ga wannan ba musulun da take gaban mu nan, wancan tinka umma saboda kan mutane ne sun tafi da abin da suka aikata yanzu abin da ake nema kai ne ne ne aikinka kai wai kake imani da shi yaya ka za yake yaya ka za yake ka tuso shi a gaba ka jiki ta shi daga nan an ga ya tsaura kaso ta lai ka bashi ga mutane abinda nuna shi da hannu ana nuna shi da hannu a kashi gobe yi na irin wannan sai na shekaran kan nan ne lokacin nan ne ku ne za ku jawa mutum matsala da wa za ka ji shi da na gidan ko da na wajen wanda wancan shi mugu ne kawai za sa mugu bai san wani wuri a haɗu a yi aiki to zaune daga nan bari ba komai zan fasa ko ai zan ga su wani na zuwa ruwan na zuwa su mene ne mitin za a yi a turo wani wanda iya faɗa a haɗa faɗa to kai kuma dole ka san ka iya raba faɗa hmm? kada a lana tubata ta aiki sama bihi jihaka ne. Wala hurriyata له انت بعد ذلك في الردة عنه وإلا فهو ملاحظ دولة أعرف كم مصر بعد استتابته بالمسؤولية الجزائية ده أمان معنى مسؤولية فقهية التي عقوبتها القتل ولا حرية له بيد انتهاء فأنا في الإكرام على أحكامه وشرائعه المقررة بيد انتهاء 里二个出生了。